Ƙungiyar ma'aikatan jinya ta ƙasa ta gudanar da wata zanga-zanga a Abuja domin adawa da wani sabon tsari da aka bullo musu da shi domin rajista. wannan tsari da muka kawo da ya aika samu experience akalla shekara uku ai mun yi shi ne saboda za ga yaro yau ya kare karatu gobe dukan da yana son shi bar ƙasa. A jamhuriyar Nijar kuwa shugaban majalisar mulkin soji ya ce bakin alkalami ya bushe game da ficewar kasar daga kungiyar ECOWAS kuma ba za su taba sakin hambararren shugaba Muhammad Bazoum ba. An hana abinci ya shigo, an kace muna wuta, an hana magani yau. Shi an muharin da mun ka hita, kuma mun hita sai illa masha Allah. Muna kuma tafi da yadda wasu manoma a jihar Borno suka koka game da karancin taki da man fetur bayan Aisha Sharif Baffa ta karanto labarin duniya. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce kubutar da mutanen nan biyu da aka yi garkuwa da su da sojojin Isra'ila suka yi a Gaza ya nuna cewa matsawar sojoji ce kadai hanyar da za a bi domin a kubutar da sauran waɗanda aka kama. Mutanen biyu da aka kubutar 'yan Hamas ne ke tsare da su a cikin wani gini da ke tsakiyar Rafa. an yi nasarar kubutar da su ne bayan da sojojin isra'ila suka kai wani hari a birnin inda a rahotanni suka ce sai da mutane akalla 67 suka rasa ransu mai magana da gwamnatin isra'ila avi haiman ya shaidawa bbc cewa We were uh, forced into an tusa samu da shiga yaƙi ne. Ba za mu zaɓi shiga yaƙin ba. Muna buƙatar samun nasara a wannan yaƙin. Sannan kuma muna so kubutar da sauran waɗanda aka yi garkuwa da su. Wata kotun ɗaukaka kara a Netherlands ta bawa gwamnatin ƙasar umarnin dakatar da yunkurinta na aikiwa da wasu sassan jiragen yaƙi samfurin F-35 zuwa Isra'ila a cikin kwanaki bakwai. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da dama ne suka soki matakin. Suna masu cewa aikiwa da sassan jirgin yakin ya saba wa dokokin ƙasa da kasa Tun da farko wata kotu a ƙasar ta yanke hukuncin cewa aikiwa da abubuwan mataki ne na siyasa, a don haka bai kamata alkalai su sanya baki ba. 'Yan sanda a Dilli na kasar India sun haramta duk wani taron jama'a har zuwa nan da wata guda. 'Yan sandan sun ɗauki matakin ne gabanin gangamin da dubban manoma suka shirya yi a gobe talata a babban birnin kasar. Sun ce zanga-zangar da ake shirin yi barazana ce ga kariyar da ake bawa al'umma. An tura dubban jami'an tsaro babban birnin na India. Kazalika an saka shingaya a dukkan hanyoyin Dilli zuwa jihohin da ke makwabtaka da birnin. More than 200 farmers unions from neighboring states are heading Wakilar BBC ta ce manoma da kungiyoyi fiye da 200 a kasar ne suka shirya zuwa birnin akan tractor domin bukatar a samar da sabon farashin kayan abincin da suke nomawa wanda aka yi alkawari tun bayan zanga-zangar da aka yi a 2021. Ta labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. yunkurin kafa gwamnati a pakistan na ci gaba da gudana bayan zaɓukan da aka yi sun nuna cewa babu jam'iyya guda da take da rinjaye a zaben a yanzu haka ne jam'iyyar da nawaz sharif ke jagoranta da kuma ta bilawal butu na tattaunawa akan ko za su samu da haɗakar jam'iyya guda an ci gaba da wannan tattaunawa a yau pakistan da na fama da rikicin siyasa inda 'yan takara masu zaman kansu da ke biyayya ga tsohon firayim ministan kasar imran khan suka samu kujeru fiye da sauran jam'iyyu a majalisar dokokin kasar mutane da dama dai na ganin an tafka maguɗi a zaɓen. wasim kureshi na daga cikin mutanen da ke ganin wannan makuri da aka yi a zaben ga kuma abin da yake cewa ya ce ba na jin an yi zaben na cikin gaskiya da adalci ina kyautata tsammanin an tafka makudi a ciki duk wata gwamnati da za a kafa irin wannan yanayi to ba za ta ɗore ba mai magana da yawon gwamnatin senegal ya kare matakin shugaba Macky Sall na ɗage zaben ƙasar wanda ya janyo zanga-zanga da yake magana da bbc abdulkarim fufana ya ce shugaban ya tsaya ya yi abin da ya ga zai dace ne wajen warware matsalar da ake da ita wanda ya sa ya ɗauki wannan mataki wato mr sal ya ci an ɗage zaben ne domin a bayar da damar a warware rikicin da ake game da batun rashin cancantar wasu 'yan takara tuni a dawar ƙasar suka bayyana matakin a matsayin juyin mulki ta amfani da kundin tsarin mulki matakin shugaban kasar da ya haddasa zanga-zanga sassan kasar ta senegal inda har rahotanni suka ambato cewa mutum uku sun rasa ransu to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc an gaishe da aisha sharibaffa da labarun duniya daga nan sashen hausa na bbc To yanzu kuma sai fagen rahotanni. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce kubutar da mutane biyu da aka garkuwa da su da sojojin Isra'ila suka yi. ‘Yar ya ce cewa matsin lambar soji ce hanyar da za a bi wajen dawo da ragowar waɗanda aka garkuwa da su gida. Hamas ta yi garkuwa da Fernando Marman da Louis Har cikin wani gini a tsakiyar birnin Rafa. Tana an kai kubutattun asibitin tsakiyar Isra'ila inda likitoci suka tabbatar da ingancin lafiyarsu. ana ganin wannan ne karo na biyu da sojin isra'ila suka yi nasarar kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su ga bilkisu baban gida da cikakken rahoto an ceto mutanen biyu ne a yayin da isra'ila ke kaddamar da mummunan lugudan wuta ta sama a kan birnin mai cinkoson jama'a inda aka ba da rahoton mutuwar mutane akalla 67 wani mai magana da yawun gwamnatin isra'ila avi heyman ya shaida wa bbc cewa za su yi duk wani abu da ya dace wajen ganin sun kubutar da fursunonin yakin we were uh, forced into war ya ce an tilasta mana yin yakin ne ba mu zaɓi wannan yaƙi ba muna buƙatar mu samu galaba a wannan yaƙi kuma mun shiga hakan don mu ceto fursunonin yaƙin kuma na fahimci cewa an kashe 'yan ta'adda da dama kana daukacin isra'ila sun ji daɗi a ransu da safiyar yau saboda biyu daga cikin fursunonin yakin sun dawo gida sun kuma yi tozali da danginsu mu yi alkawari ga mutanen isra'ila tun da farkon fari cewa za mu dawo da kowane fursunan yaƙi gida yin garkuwa da mutane maza da mata da ƙananan yara har ma da jarirai aikata laifi kan bil adama ne za mu dawo da duka fursunonin yaƙin gida kuma za mu yi duk abin da ya dace wajen dawo da su ɗin kana za mu kakkaɓe Hamas. The hostages and we will destroy Hamas. Mazauna yankin sun shaida a BBC cewa an kai hare-hare ta sama kusan hamsin da sanyin safiyar ranar Litinin. Wani likita a asibitin da ke kusa ya ce asibitin ya gaza ɗaukar ɗawainiyar yawan adadin mutanen da suka jikkata. Sabru Saidam babban jami'i ne daga jam'iyyar fata mai mulkin gabar yammacin kogin Jordan wacce ta kankane hukumar Falastinu. Ya yi magana da BBC daga birnin Ramallah game da samaman na birnin Rafa. The situation is extremely desperate. My family is there and we are in constant touch and ce halin da aka shiga matsananci ne. iyali na na can kuma muna yawan magana da su. Halin da ake ciki na ƙara muni da ta'azzara. A cikin dare, Falasɗinawa sun rasa rayukansu a dalilin wani abu da aka yi wa lakabi da ceto fursunonin yaƙi wanda ko kaɗan Isra'ila ba ta yi wata nadama ba kan duk wani abu da ya samu fararen hula. Aniyar dama ita ce a ci gaba da kashe Falasɗinawa da dama kuma suna ƙara jefa mutane cikin halin ni'yasu. Ma'aikatar lafiya da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar Hamas a Gaza ta ce faɗan a faɗin yankin ya haddasa mutuwar mutane fiye da 160 a cikin kwana guda. A gaishe da Bilkisu Babangida daga Isra'ila sai Najeriya inda gwamnatin tarayya ta amince domin duba hukuncin wata babbar kotun tarayya da ke Legas don bincike da kawo mafita kan tsadar farashin kayayyakin masarufi da abinci a ƙasar. Tuni hukumar kare haƙƙin masu saye da sayarwa ta FCCPC da sauran hukumomi suka fara zama da bayar da shawarwari domin tabbatar da kawo daidaito kan farashin kayayyaki a faɗin ƙasar. Wannan mataki ya zo biyo bayan wani hukunci da wata babbar kotun tarayya da ke Legas ta baiwa gwamnatin tarayya kwanaki bakwai domin ta ƙayyade farashin kayayyaki a fadin ƙasar. Akan haka ne wakilinmu na Legas Umar Shehu Leman ya tambayi Alhaji Adamu Abdullahi shugaban hukumar kare haƙƙin masu saye da sayarwa ta FCCPC game da halin da ake ciki bayan wannan hukunci. zan gama gaskiya ba riga mun ga wannan hukunci gaba ɗayansa ba amma abin da muka ɗauka shi ne kan cewa duk abin da shi mai gabatar da ƙara wato sami falana ya bayar gwamnati ya riga ta yarda da duk abubuwan da ya nema wanda yake ya nemi ne gwamnati kai da farashi na kayan masarufi kayan abinci da kuma dangin mai. a kan wannan ne an kira mitin da ma'aikatar mu wanda an shigo da wasu ma'aikatu daban-daban wanda muka taru muka zauna ita dokar mu ta ta dubu biyu da goma sha takwas wato act ya kafa fccpc wanda ya ba shugaban kasa dama na kai farashi amma sai an ba da kwararar da so duk mun duba wannan uh, abubuwa da ya kamata dama Ah, da ko duba din irin waɗannan shawarwari ne kuka bayar domin dakile wannan tashi farashin hukun hawa farashin kayayyakin abin da muke faɗa yanzu babban dai ƙalubalen shi ne kan cewa kaga akwai kasuwanni da yawa in kana da kwai alal misali in ka kai wannan kasuwa baka saka shiga da shi ka sayar a farashin ka ba tun daga kofar kasuwa za a sayar ka kan cewa akwai kungiya kungiya ta riga ta tsaye da farashi kan cewa kwai kada wuce kaza wani eh, kayan abinci haka to duk yawancin kasuwannin mu abin da suke cike na yanzu haka mu kokarin da muke shi kan cewa mu ba su wannan platform din ya zama da kan cewa duk lokacin da suka zo sayar wannan akwai kamar Allah misali da aka zo daukan ah, sufuri ne motocin za su dauka daga wannan sashi zuwa na kasa zuwa wancan sashi ya zama sun zama masu sauki sannan mu tabbatar kan cewa an samu kasuwanni wanda ba zai musu wahalar shiga ba domin samu su ba da kayayyakinsu ko kuma sai da kayayyakinsu su nuna kayayyakinsu domin a samu a saya kokarin mu shine dama idan dai har akwai competition a abu za a kan jafara shi a sauko kuban da ya kamata dole a duba kenan ta yadda za a maganin su kuma ce ba gwamnati shawara a kai kenan idan na fahimta su wannan misali kamar wannan yanzu dai an fara kula da yadda farashin sai ke ko eh a duk farashi da ake da shi daga lokacin da abubuwa suka fada shi zuwa yanzu muna da diga a kai mun san kan cewa alal misali daga daga eh, oktoba na bara 2023 zuwa yanzu da farashi da ya tashi ga yadda yake a da saboda haka wannan ne za a amfani da shi a san kan cewa eh ya kamata gandun shugaban kasa ya shigo a cikin wannan maganar ya kuma maganinta ya daki da ya bada farashi kuma abin da za mu yi shine mu za mu tura namu da foundation ne ya yi mu zunta kan cewa mu ga report mu ga abin da muka hango ga kuma shawarar da muke bayarwa shawar da muka bayar ta kuma ta saura kenan ga shugaban kasa da can ma'aikatar mu ta industry trade investment za su ta abin da ya dace a kuma abin da ya dace. yanzu haka wasu jihohi bayan samun bayanan sirri sun fara tona asirin masu boya abinci ko hukumar ka tana cikin waɗanda ake wannan aiki tare da su. A'a abin da ya sa ba mu shiga wannan aiki ba shine ita ƙasa gaba ɗaya ana akwai akwai babbar hukuma wacce take kula da wannan magana farashin abinci wanda su ministoci su ne suke ciki da su NSA da sa'annan da shugabannin fannonin tsaro. Duk wani wanda aka je aka bincike aka gano kan cewa ya koya kaya wannan hukuma da suke da shi yanzu a sama su za su tabbatar kan cewa sun je su balle wannan store an tabbatar da kan cewa ba a ci gaba da ɓoye wannan kayan masu rufe kan abinci ba. Alhaji Adamu Abdullahi kenan shugaban hukumar kare haƙƙin masu saye da sayarwa ta FCCPC. har yanzu muna Najeriya. A yau ne wa'adin da hukumar alhazai ta Najeriya ta sanya na karɓar kuɗin aikin hajjin bana ke cika. A bana jihohi da dama sun kasa cika adadin kujerun da aka ware musu saboda matsin tattalin arziki. Alhaji Laminu Rabiu shi shine Darakta Janar na Hukumar Jin daɗin Alhazai ta Jihar Kano ya yi wa Zaharuddin Lawan ƙarin haske game da cikar wa'adin. Yau sha biyu ga watan Fabrairu 2024 yau ne hukumar alhazai ta ƙasa ta kayyade cewa da kayo ɗin kada mu sake karɓar kuɗin aikin haji da ta kayyade mana bangaren arewa miliyan hudu da dubu ɗari shida da casa'in da tara amma da za mu zagaya da kai yanzu ofisoshin da ake karɓar kuɗin daga alhamdulillah jama'a sun cika kuma sun amsa kira kuma ta karɓar wannan ciki mai gamsarwa na miliyan hudu da dubu ɗari shida tara da kuma waɗanda suka bada miliyan hudu da dubu ɗari biyar na adashin gata wato na gajeren zango suna kawo dubu ɗari da casa'in da tara. To yanzu wani hali ake ciki a jihar Kano na san kujerun da gwamnatin tarayya ta ware muku sun haura dubu biyar wani hali ake ciki? Alhamdulillah kujeru an bamu dubu biyar da ɗari tara da tara da hudu amma wannan halin da muke ciki a yau nan ba mu sai da kujeru dubu uku ba mun sai da kujeru dubu biyu da yan ɗoriya. Ina waɗanda suka ba da rabi sauran kuma sai zuwa wani lokaci su cika su wani hali suke ciki to gaskiya mun bi dokar hukumar da ta kasa ba mu karbi rabi ba da tun farko ta ce lallai mu karbi miliyan hudu dubu ɗari biyar shine wato adashi na gajeren zango idan kuma kana son adashi na dogon zango to ka je bankin jaiz bank ko da dubu ɗari za su iya karba su a cikin akawun ɗinka to da mu ba mu da wannan matsala kawai yanzu mutanen suna ci gaba kawowa ne ko kuwa kun dakatar gaba ɗaya saboda yau ne ƙarshe gaskiya ba za mu dakatar ba tunda ai yau ne ƙarshe amma ai kaga yau ba ta ƙare ba sai sha biyun dare da ka hayo ina ma ta karba kamar yadda gaya maka a baya inda za mu zagaya da kai ka ga al'ummar da suke kawo wato wannan ciki na sai mai gamsarwa da sababbin alazai da kuma waɗanda suka biya wato adashin gata su yi kawo cikonsu a shekarun baya za ka ga a irin wannan lokaci har ma kukan nemi ƙari a ba ku ƙarin wasu kujeru a bana me damuwar to damuwar saboda maganar wato exchange rate wato maganar dala tunda ita da ake yawancin wato conference ko yawancin wato abubuwan da suke haɗawa zama wato kuɗin kujera zaga cewa kashi casa'in da tara ko da takwas wato da dalar amurka ake lissafawa to haka wannan shine kawo tsadar wannan kujera amma a wannan gaba ne wani ke gode wa gwamnatin tarayya domin ina ganin cewa hakika a yaro gani akan wannan kuɗin kujera da ta bayyana amma me rawar ganin saboda abun ya haura miliyan hudu ya haura miliyan hudu amma ka duba za yanzu ana cewa dala ta kai dubu ɗaya da wajen ɗari hudu wani abu na tabbata idan muka lissafa za ga mu tamu gaskiya bana ji amma mai ta akan dala dubu ɗaya ma to akwai yiwuwar a ƙara wannan wa'adi daga yau idan an rufe ko kuwa babu wannan to gaskiya muna roƙon ita hukumar alhaji ta ƙasa duk da ita ma cewa ita ma wa'adi ake bata daga can hukumar ƙasar saudi arabia to ina roƙon wata gwamnatin tarayya ta nemi wato ƙarin wa'adi domin mu samu maniyata masu yawa daga faɗin najeriya domin rayuwar ta yanzu ba abin da muke bukata illa addu'a to kuma can shine kat shine wajen addu'a makka da kuma madina Alhaji Laminu Rabi'u bafa kenan Darakta Janar na Hukumar Jin Daɗin Alhazai a Jihar Kano. To yanzu karfe uku da minti sha shida a Najeriya da Nijar muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kuna iya sauraron mu ta hanyar intanet a bbchausa.com. To madalla yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar. Shugaban Majalisar Mulkin Sojan Nijar ya bayyana dalilan da suka kai kasashe uku na Sahel da suka hada da Jamhuriyar ta Nijar daukar matakin ficewa daga kungiyar ECOWAS. Janar Abdulrahman Chani ya yi wata hira da kafar watsa labaran gwamnatin kasar ta RTN inda ya ce Nijar ta fice kenan ba ja da baya. Sai dai kuma in ji shi hulɗa da 'yan uwantaka tsakanin kasashe mambobin ƙungiyar na nan daren ba abin da zai canza. game da sakin tsohon shugaban kasar muhammad bazum kuwa janar chani ya ce ba za su taɓa sakinsa ba ga rahoton da cima illa ta aiko mana daga yamai shugaban majalisar mulkin sojan janar abdulrahman chani a tattaunawar da ya da kafarta rtn ya amsa tambayoyi da dama na manema labarai Muhimmai daga cikinsu sun hada da ficewar ƙasashen IOS daga kungiyar Raya Tattalin Arzikin Yammacin Afirka (ECOWAS ko sai da yawo), inda ya bayyana dalilan da suka kai su ga daukar wannan mataki na ficewa, yana mai cewa ta faru ta kare ba gudu ba sha da baya, niger ta fice kenan daga kungiyar ECOWAS. Wagga kungiya dan muna cikin ta an hana abinci ya shigo, an katse muna wuta, an hana magani ya fito, an hana kuɗin na niger mu yi unhwani da su muka ce ya kamata mu yi shawara da abokan kawacenmu na sahel wannan kungiya mu hita cikinta don kyautata rayuwar 'yan ƙasanmu mu hita cikin kungiya mai aiki da umarnin ƙasashen waje kuma mun hita sai illa masha Allah Tambayar cewa 'yan ƙasa na nuna damuwa kan matsalolin da wannan ficewa daga ƙungiyar ta ECOWAS ko yawo za ta haifar musamman kan abin da ya shafi cinikayya da kasuwanci, zirga-zirgar jama'a da dukiyoyinsu, shige da fice na al'ummar ƙasar, Janar abdulrahman Chani ya amsa yana cewa. Duniya duka in ka ɗauke ta, yau an ce duniya ta zan ɗan gari guda, ɗan ƙoƙo guda, gari nawa, ɗari da gomiya tara da uku ko hudu ina ji. Duk in ka diba ko ina akwai 'yan ƙasar Nijar. wadda akwai 'yan ƙasa na ecowas can ciki yaya suke suna rayuwarsu ai ba cikin ecowas suke ba ko ko duka afirka cikin ecowas take duniya cikin ecowas take kuma akwai 'yan ƙasar mu suna rayuwa rayuwa ta wadata gashi na har taimako suke kamuna da sun ka ga takunkumin da an kasa muna bakin da allah ya buɗa ba wanda zai hana shi cin abinci gulɗa da ɗan uwanci da a tsakankaninmu da waɗannan ƙasashen za ta ci gaba komi bai sauyawa zirga-zirgan da 'yan kasuwa ke yi zai ci gaba kenan tattalin arziki sai abin da ya ci gaba insha Allah siyasanmu ta wadata ta daraja da ɗaukar ra'ayin 'yan ƙasa sai abin da ya bunƙasa game da batun sakin hambararren shugaban kasa Muhammad bazum Janar Abdurrahman Chani ya ce wannan abin da ba zai taɓa yiwuwa ne ECOWAS ta tambaye su sakin bazum gare mu kamar mu daba mu kanmu yuka ne mu ce mu yi kirari to in mun daba ma kanmu yuka ya tsaya gare mu wannan ba komi ba ne amma mu daba ma kanmu yuka don mu cuci 'yan ƙasa ba zai yiwuwa ba. Daga ƙarshe dai shugaban majalisar mulkin sojan ƙasa ta Nijar ya yi dogon tarihi kan yadda aka kafa ƙungiyar ta ECOWAS ko sai da yawo ɗauko daga yakin biyafara har zuwa dallan kafa ta da kuma shugabannin da suka samar da ita. Jima Ila Isufu BBC Hausa daga Maradi, Jamhuriyar niger. To daga batun ficewar jamhuriyar Nijar daga kungiyar ECOWAS sai kasar Ghana inda rundunar 'yan sanda ta kama wasu mutane hudu da ake zargi na da hannu a kisan babban jami'in gudanarwar otel ɗin Kosi Hill da ke yankin arewa maso gabashin Ghana. Kawo yanzu adadin mutanen da aka kama waɗanda ake zargi ya kai biyar. A cewar rundunar 'yan sanda za a ci gaba da gudanar da bincike har sai an gurfanar da duk waɗanda suka aikata laifin a gaban kotu. Wakilinmu Fahad Adam na dauke da cikakken rahoto daga Accra. a cikin wata sanarwar da rundunar 'yan sanda ta Ghana ta fitar ta ce ta kaddamar da bincike domin gano musabbabin kisan gillar da aka yi wa mr eric johnson wani shahararren ɗan kasuwa kuma mamallakin katafaren otel ɗin nan na kuzi hill da ake wa lakabi da Jirafa, dubai da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar ta ghana sanarwar ta ci gaba da cewa an gano gawar mr johnson ne yana kwance jina-jina da sanyin safiyar yau litinin a ɗaya daga cikin ɗakunan otel ɗin nasa tuni dai hukumar 'yan sanda ta ce ce ta tafke mutum ɗaya da ake zargi da hannu a kisan da aka yi Mr. Johnson kafin daga bisani a ƙara cafke ƙarin wasu mutane hudu dukkanin su dai ma'aikatan marigayi Mr. Eric Johnson ne. Rahotanni sun ƙara da cewa wanda suka yi wa Mr. Johnson kisan gilla sun yi awon gaba da motarsa ta hawa kafin daga bisani su yi watsi da ita a wani yanki. haka zalika wannan lamari ya yi matuƙar tayar da hankulan al'umma musamman mazauna garin na jirafa da kewaye saboda irin yadda ake kwatanta marigayin mr eric johnson da nagari na kowa bugu da ƙari kuma ya samarwa da ɗaruruwan matasan wannan yanki ayyuka tare da tallafawa ayyukan jin ƙai tuni dai babban spetar janar na 'yan sanda na ƙasa ya tura da jami'an farin kaya domin tabbatar da cewa an cafke tare da gurfanar da wanda suka aikata wannan aika-aika ga gaban kuliya Muhammad Fad Adam sashen Hausa na BBC daga Accra, Ghana. To daga Ghana sai kasar Zimbabwe yayin da aka sake bude makarantu a kasar a wannan rana bayan jinkiri saboda barkewar cutar kwalara wadda ke saurin yaduwa ta hanyar amfani da gurbataccen ruwa. Gwamnatin kasar ta bayyana cewar a wannan karan cutar kwalara ta yi tsanani fiye da shekaru ashirin da suka gabata. Ga rahoton da Bilkisu Babangida ta fassara na Shingai Yoka. bayan da suka yi asarar karatu na makonni biyar yanzu ƙananan yara miliyan hudu ne a ƙasar ta zambia za su koma makaranta ma'aikatar ilimi ta ce tana gudanar da bincike a faɗin ƙasar don auna yanayin shirin sake buɗe makarantun jinkirin da aka samu ɗaya daga cikin ɓangare ne na matakai daban-daban na ƙoƙarin magance yaduwar cutar ta kwalara tun a watan oktoba ne mutane biyar suka rasa rayukansu a yayin da sauran dubu sha biyar suka kamu da cutar da akasarinsu ƙananan yara ne ƙungiyar bada da agaji ta save the children ta ce wannan sabuwar matsalar kiwon lafiya a kasar ta zambia babbar barazana ce ga ilimi da kariyar kananan yara da ba a taba shaidawa ba tun bayan barkewar annobar corona bilkisu babangida kenan da fassarar rahoton shinga yoka yanzu kuma sai labarin wasanni Tawagar 'yan ƙwallon Najeriya ta barar da damar lashe gasar cin kofin ƙwallon Afirka wato AFCON bayan ta sha kashi a hannun mai masaukin baki Ivory Coast da ci biyu da ɗaya. Super Eagles ta buga wasan ƙarshe sau tara amma kuma sau uku kacal ta lashe gasar. Shin ina matsalar take? Alhaji Bashir Jantile masanin ƙwallon ƙafa ne kuma wato a gaban shi aka buga wasan ƙarshe na jiya a birnin Abidjan. kai tsaye muna tare da shi ta wayar tarho bashir kamar me ya jawo wa najeriya wannan rashin nasara to na farko abin da ya jawo rashin nasara na abubuwa ne kamar guda biyu ko uku su bangaren kodabuwa kowa ya sani cewa sun buga wasa da najeriya najeriya ta ci su a kasar su to kuma sun ga abubuwan da ya faru wa'anda yan kasar su nuna bacin ransu har ta kai da fasa musu motoci da sauransu da wannan ya ba su karsashi sun nuna kishin kasa sun nuna cewa za su iya yi a kasar ake yi ko a mutu ko a rai sai sun ɗau wannan kofi sannan na biyu kuma da suka samu da gurin 'yan ƙasa ya taimaka musu da bangaren najeriya kuma abin da ya kawo musu matsaloli shine duk wanda ya kalli wannan wasa ya kalli yadda bayan Najeriya ta samu kwallon ta farko a minti 45 na farko bayan an dawo sai suka koma cewa za su koma su wato su yi defending su kare mai kusa ringa zuwa suna neman attacking inda su koma baya ga baki daya wannan ya ba wa yan Afirka dama suka ringa kai cin karen su ba babbaka har suka ba da pressure da dole sai suka kara wa suka suka farke sannan kuma suka kara wa Najeriya ta biyu to wasu na cewa wasu na cewa kasar ba ta da sa'a sosai a wasan karshe to wannan abu ne na kowa ya faɗi ra'ayinsa amma um, um, an wuce wannan tsarin a yanzu yanzu domin kowa iya bal a duniya idan aka kalli 'yan wasan najeriya da 'yan wasan kodabuwa duk 'yan